shekara ta 1443 bayan hijirar annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shi gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma mun kwana akan aya ta 41 a cikin suratu Ali Imran a yau za mu tashi akan aya ta 42 muna fatan Allah mu sarki ya mana jagora wurin fassara wa'annan ayoyi na alkur'ani mai girma kuma Allah ya amfana mu da abin da muke sauraro na wa'annan ayoyi na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت to bayar an kammala kisa ta annabi zakariya da yadda Allah maɗaukakin sarki ya bashi ɗansa annabi yahya sai Allah maɗaukakin sarki ya ɗauko mana kisar na na maryam da ɗansa ɗanta wato annabi isa alaihi salam alaƙar da ke tsakanin waɗannan ƙissoshi guda biyu Issa ta annabi zakariya da annabi yahya ɗansa kenan wato abu ne wanda yake ba a cika samunsa ba amma shi allah maɗaukain sarki idan ya ƙaddara faruwan abu ba ruwansa da abun nan yana da sababi ko bai da sababi yana faruwa ko bai faruwa muhim dai allah ya ƙaddara abun zai faru kawai idan ya kaddara abun zai faru to tabbas abin zai faru ta kowace hanya abin zai faru zai faru to da haka yadda muka je Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi zakariya ɗa bayan ya shekara shekara 120 ko sama da haka matarsa kuma ta shekara sama da shekara 80 ko sama da haka Allah maɗaukain sarki ya ba su ɗa wannan abu ne wanda yake mai wahalar faruwa to ga abin da ya fi ban mamaki sama da wancan shine labarin na na maryamu da ɗanta annabi isa ita kuma allah maɗaukain sarki ya ba ta ɗa ba tare da ta tare da namiji ba wannan abu ne wanda ba a san faruwansa ba a duniya kwata-kwata an gane ko mace ta haifi ɗa ba tare da ɗa namiji ba abu ne wanda ba a san shi ba amma kamar yadda muka yi bayani shi Allah maɗaukakin sarki ya riga da ya ƙaddara hakan da haka ko ya zama na an sani ko ba a sani ba an saba ba a saba ba lokacin abu idan ya zo Allah maɗaukakin sarki zai zartar da abin da ya ƙaddara saboda yana da cikakken iko a kan zartar da hakan to sai Allah maɗaukakin sarki ce wa iz qalatil mala'ikatu ka ba al'ummar ka labari ka karanta musu a cikin Alkur'ani. ka tuna lokacin da mala'iku suka ce wa ya maryamu ya ke maryam inna allaha ki, lalle allah maɗaukayin sarki ya zaɓe ki wa ki ya tsaftace ki ya sake zaɓen ki ya fifita ki ala nisa'il alamin a kan sauran matan duniya gaba ɗaya a nan da allah maɗaukayin sarki ya ce almala'ikatu wa iz mala'ikatu mala'ika jibrilu ake nufi an gane ko mala'ika jibrilu shi ya zo wurin na na maryamu ya gaya mata cewa inna allaha astafaki ya ke maryam lalle allah maɗaukayin sarki ya zaɓe ki a nan zaɓin da allah maɗaukayin sarki ya mata shine ya zaɓe ta a matsayinta za ta zama mahaifiyar annabi isa saboda samun mace ta zama mahaifiyar annabi sai idan ya kasance zaɓi na Allah ko ba haka ba yawwa to samun ɗa wanda yake bawan Allah zaɓi ne na Allah maɗaukakin sarki da aka Allah maɗaukakin sarki shi a wannan matakin ya zaɓe ta wa tsahara ki sa'an nan ya tsarkaka ki daga dukkan abin da yake na ƙazanta ko kuma abin da yake na saɓin Allah wastafa ya sake ce mata Allah ya sake zaɓin ki zaɓi na biyu ɗin nan zaɓi ne ala nisa'il alamin akan sauran matan duniya gaba ɗaya ta zama ita ce shugaban matan duniya shi yasa ya zo a hadisi wanda Anas ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hasbuka minan nisa'i wato ya wadace ka daga cikin mata al'alami na matan duniya gaba ɗaya maryamu bintu imran idan aka ambaci nana maryamu yar imran wa khadija bintu khuwailid da kuma nana khadija wato uwar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa fatimatu bintu muhammadin da kuma nana fatima yar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asiya imra'atu fir'aun da kuma nana wato asiya matar fir'auna annabi sallallahu alaihi wasallam shi idan aka ambaci wa'annan mata guda hudu to shi kenan an gama maka da matan duniya gaba ɗaya babu wata mace kuma wanda take sama da su wurin daraja an gane ko a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu nisa'il alamin arba'un wato idan kana so ka samu fiyayyu a cikin matan duniya gaba ɗaya mata ne guda hudu maryam bintu imran wa asiya imra'atu fir'aun wa khadija bintu khuwailid wa fatima bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba su ne ba annabi ya ce wa'annan su ne mafifita a cikin mata gaba daya a cikin duniya a wani hadisin na daban annabi cewa yayi kamula minar rijali kathirun wato mazaje wa'anda suke kammalallun mutane ba su da tawaya a tare da su wato suna da cikakken hankali da sanin ya kamata sun iya zamantakewa a cikin duniya kuma suna masu tsoron Allah masu bautan Allah ba sa saɓon Allah a cikin mazaje akwai su da yawa an gane ko walam ya kumulmina rijali illa salasun amma a cikin mata ba a samu kammalallo a cikin mata ba in banda mata guda uku su ne maryam bintu imran wa asiya imra'atu fir'aun wa khadija bintu khuwailidin a wannan hadisin nana fatima ma bata samu shiga ba Diga nana maryam sai kuma mata, eh, asiya matar fir'auna sai kuma nana khadija an gane ko annabi ya ce wa fadlu aisha ala nisa'i ka fadli tharidi ala sa'iri ta'am amma fifikon aisha akan sauran mata gaba ɗaya wato kamar fifikon astarit wani abin shine mai daraja sananne a wurin larabawa ala sa'irin ɗa'am akan sauran nau'uka na abinci wato idan aka ambaci sarit shikenan an kai makura wurin girki a wannan lokacin to shine annabi sallallahu alaihi wasallam shi wannan darajar Aisha cikin mata kamar yadda wannan sarit din yake a cikin nau'uka na abinci to amma faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin malamai suka ce ya ce wanda ke nuna cewa a sai dukkan waɗannan matan da aka ambata gaba ɗaya na na Maryamu ita ce sama da su a wurin daraja ina fata an gane shi yasa idan ka duba da yawa daga cikin malamai har suka littafa na maryamu a cikin annabawan Allah an gane ko duba da wannan maganar da ga mala'ika ya mata magana a wannan gabar nan kuma Allah maɗaukakin sarki ya mata wahayi ya aiko mala'ika ya kawo mata sako, ba wannan dama shine annabtan ba Allah ya aiko mala'ika ya kawo wa ɗan adam saƙo wannan shi ke nuna cewa ya zama annabi ko ba haka ba to ita ma ta samu wannan matsayin wato kenan malamai duk sun yi ittifaƙi babu mashi a cikin manzanni kan amma a cikin annabawa wa'in suka ce na na maryamu tana daga cikin jeri na annaba kai har wa'insu ma suka rinjaye da wannan zancen suka ce shi ne zance mafi inganci mafi rinjaye wato mafi ƙarfin hujjoji da dalilai na na maryamu tana daga cikin annabawa wallahu alam amma ala ayi halin lallai zaɓin da Allah maɗaukakin sarki ce inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin ya nuna cewa na Maryam tana da matsayi mai daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki tana da martaba a wurin Allah maɗaukakin sarki wanda babu wata mace wanda aka mata iri wannan yabo da kuma girmamawa daga Allah maɗaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya samu gane to Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Maryamu ya ke na maryam ukunuti ki yi kunuti li rabbiki ga ubangijinki wasjudi sa'an nan kuwa ki yi sujada warka'i ki yi ruku'i ma'ar raki'in tare da al'ummar musulmai masu yin sujada suna yin ruku'i malamai suka ce nan ma wato Allah maɗaukakin sarki ya yi a wahayi mala'ika ya gaya mata cewa ta kasance wato alkunut a nan shine yawan tsayuwa a cikin sallah da haka an yabi na maryamu da cewa ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wurin yawan nafilfilu ga Allah subhanahu wa ta'ala tana tsayuwa tsayuwa mai tsawo hakanan kuma idan ta yi ruku'i hakanan idan ta yi sujada don godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya bata Allah ce ukunuti li rabbiki ki zawaita ibada ki kaskantar da kai kuma wurin ibada li rabbiki ga ubangijinki mahalicinki wasjudi ma warka'i ki yi sujada kina mai ruku'i ma'ar raki'in tare da al'umma masu yin ruku'i wannan ke nuna mana cewa wato sallah a cikin jam'i tunda Allah madaukakin sarki ce ta yi ruku'i ta yi sujada tare da waɗanda suke ruku'i suna sujada a sai a cikin jam'i ake buƙatar a yi sallah sai Allah madaukakin sarki ce zalika wannan inda aka baka labarin annabi zakariya da ɗansa annabi yahya da kuma nana maryamu wannan min an anba'il ghaibi yana daga cikin labaru waɗanda suke na gaibi babu wanda ya san su sai Allah maɗaukakin sarki sai kuma wanda Allah ya zaɓa a cikin manzanninsa ya sanar da shi nuhihi ilaik muna wannan wahayin ne zuwa gare ka na waɗannan labarin don ya zame maka alama da hujja wanda take mai ƙarfi akan cewa wato kai in manzan Allah ne Allah ne ya aiko ka wa ma kunta ladaihim ai baka kasance a tare da su ba wato zamanin annabi zakariya ba idh yulquna aqlamahum a yayin da suke jefa alƙalman na yin ƙuri'a game da me wane ne zai zama wakili mai kula da nana maryam ayyuhum yakfulu maryama wane ne zai kula da lamarin nana maryam wa ma kunta ladaihim ba kasance a tare da su ba idh yahtasimun a yayin da suke husuma game da kowa ya yi tsayin daka shewa shine zai kula da ita amma sai gashi an waye gari kana karanta wannan labarin tamkar wanda yake tsaye a lokacin da al'amarin ya faru ko kuma tamkar wanda ya kasance a cikin mutanen na lokacin da abin ya faru to don haka wannan alama ce wanda ke tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam gama waɗanda suke inkarin manzancinsa har ma a zamaninsa kamar mushirkai kamar yahudawa kamar nasara allah maɗaukakin sarki yana gaya musu cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kawo muku labarin abubuwan da suka faru shekaru ɗaruruwa da dubbai wanda bainan lokacin da abubuwan suka faru a ina ya samu wannan labari idan ba annabin Allah Allah ya masa wahayi ba ta ya za a iya san wannan labarin har ma su ahlul kitabi da suka karanta wani bangare na wa'annan labaran ko kuma da abin ya faru a cikin abilinsu ba su fi annabi sallallahu alaihi wasallam sanin ta hakikanin labarin abin da ya faru ba to don haka wa'annan ayon suna nuna mana wato tabbacin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma darajar na na maryamu alaihi salam shi yasa a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law aqsamtu labarartu da ashe nayi rantsuwa to da nayi gaskiya a cikin wannan rantsuwan ba zan yi kafara ba annabi yake cewa la yadkhulu aljannata qabla sabiqi ummati babu wanda zai shiga aljanna kafin shigan wa'anda suke marigaya wato waɗanda suka riga kowa shiga aljanna a cikin al'ummata waɗanda suka tsere wa al'ummata wurin ayyukan alkhairi waɗanda za su fara shiga aljanna a cikin al'ummata annabi shi babu wanda zai riga su shiga aljanna in ba mutane ne goma sha ba daga cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ce akwai annabi ibrahim akwai annabi isma'il akwai annabi ishaq akwai annabi yaqub sa'annan kuma akwai na na maryamu a shiki wato tana daga cikin waɗanda za su riga kowa shiga aljanna a karon farko kafin ma zaɓaɓɓo a cikin al'ummar annai muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ke biye da su a wurin shiga aljanna mutane ne goma sha kawai za su fara shiga aljanna daga nan kuma sai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duba da cewa wato annabawa ulul azmi kadai mutane nawa ne mutane biyar sa'an nan banda su akwai manzanni akwai manzanni amma duk da haka da yawa daga cikin manzanni sai an ajiye su bayan shigan wato su abubakar siddiq su sayina umar bayan shigan su sa'an nan kuma za a samu waɗansu daga cikin annabawa masu shiga aljanna da haka wato nan al'ummomi suna da daraja a cikin addinin musulunci kamar yadda muka sani da ba don albarkashinsu ba da ta iya yiwa yanzu muna nan ma a matsayin maguzawa amma albarkashinsu da kuma gudunmawa da suka bada a cikin addini bisa ga izini na Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙaddara tasa ya sa addinin musulunci ta hanyar su ya yatsu zuwa yankuna daban-daban na duniya har ya kai zuwa gare mu muna fa'idantuwa da wannan addini a yau Allah maɗaukakin sarki ya sa muka zaɓi addinin musulunci ya zama addinin mu Allah subhanahu ta'ala ya sa mu mutu akan musulunci na'am إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Allah maɗaukakin sarki ce iz mala'ikatu ka tuna a lokacin da mala'iku suka ce wato mala'ika jibrilu ko ya maryam yace ya maryam inna allaha yubashshiruki bi kalimatin lalle Allah maɗaukakin sarki yana mai muki bishara da kalima minhu daga gare shi wannan kalimar wato ismuhu sunan wannan kalimar almasihu masihu isa ibn maryama isa dan maryam wajihan fid duniya wato yana da mai daraja a cikin duniya wajihan fid duniya wal akhirah shi annabi isa dan maryam zai zo yana mai daraja a cikin al'ummar duniya wal akhira hakanan ma a lahira yana cikin masu daraja wa min al muqarrabin yana daga cikin kuma wa'anda suke makusanta a wurin Allah madaukakin sarki wa yukallimu nasa fil mahdi zai ma mutane magana fil a lokacin da yake cikin shimfiɗan jarirai wa kahlan hakanan kuma lokacin da yake cikin wato matsayin wanda yake dattijo wa salihin kuma yana daga cikin bayan Allah waɗanda suke salihai masu tsoron Allah a nan da Allah maɗaukakin sarki ya sa mala'ika jibrilu ya yi magana da nanar maryamu wato lokaci ne wanda ita na na maryamu tana bautan Allah maɗaukakin sarki a baitul mikdas an keɓance ta ba ta aikin komai ba ta zuwa ko ina tana nan a baitul mikdas a masallaci tana bautan Allah to bayan girma ta girma ya zamana tana al'ada idan za ta yi al'ada sai ta fita wannan masallacin ta koma gefe to a cikin haka wata rana ta fita shi ya sa Allah maɗaukain sarki ya bamu labari a cikin sartu Maryam yake sha wa kurfil kitabi Maryama idhin tabazat min ahliha makanan sharqiyya ka ba da labarin na na Maryamu lokacin da ta fita ta bar nan inda take ta koma gefe guda makanan sharqiya ta gabashi daga nan inda take zama a wannan masallacin to a wannan lokacin ne mala'ika jibril ya taho mata yake ce mata a idhin tabazar min ahliya makanan sharqiya fattakhadhat min duniya hijaban ko fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata ruhin mu shine mala'ika jibrilu fata eh, fa arsalna ilaiha ruhana fata eh, mene fata laha basharan sawiya sai ya fito mata a matsayin wato bashar madaidaicin matashi sawiyan wanda yake madaidaici qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya saboda tsoron Allahnta da kame kanta tana kallon sa tace inni a'udhu birrahmani minka ni ina neman tsarin Allah mai rahma daga gare ka in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne ka tafi ka bar gurin nan malaika jibril ya gaya mata a ah, in kunta taqiya qala inni qala ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiya ni ai manzon ubangijinki ne na zo ne na kawo miki gulaman ɗa wanda yake zakiyan tsarkakakken ɗa to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari a nan kuma sai ce inna Allah ki bi kalima Allah yana mai miki bishara da wata kalima wannan kalimar ita ce kun kunu. Allah zai baki wata kalima wato zai baki da wanda za a halicci wannan dan da kalimar Allah ta shewa kun fayakunu kasance kawai da ba tare da sai an bi sabubban da ake samun da ba nan Allah ya ce kasance kawai sai da ya kasance to wannan kalimar dan da za a halicce shi da wannan kalima ta kun Allah ya ce sunansa ismuhu almasihu sunansa almasih anan malamai suka ce dalilin da yasa aka ambace shi almasih almas'u wato diga shafa ko kuma diga tafiya idan aka ce diga almas'u na shafa to sai ya zamana saboda annabi isa alaihi salam idan ya shafi mara lafiya nan da nan mara lafiyan zai warke don haka Allah maɗaukakin sarki ya ambashe shi almasihu mai shafan marasa lafiya sai su warke ko kuma almasihu wanda ake shafan inda ya taka idan annabi isa ya taka ya daga kafafunsa ba za a ga alamun inda ya taka ba an gane ko to ko kuma diga asai tafiya shi annabi isa mai yawan tafiye-tafiye ne annabi isa bai da mazauni guda ɗaya bai da matabbaci kullum yana cikin tafiya har a zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ɗauke shi ya tafi da shi sama to kunga annabi isa ana kiransa almasih haka nan ma dajjal shi ma ana kiransa masihi dajjal ko ba haka ba amma shi dalilin da yasa ake kiransa almasih saboda an shafe masa ɗayan idonsa ɗayan idonsa babu alamun gaba ɗaya kaman ba ba a halici ido a wannan gudun ba amma ɗayan idon yana nan yana nan mai rauni ne to da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa na Maryamu za a ana mata bishara cewa Allah zai ba ta ɗa wanda za a halishe da kalima ta kun fayakunu sunan wannan ɗan almasihu zai shahara da wannan sunan amma asalin sunansa isa ibn maryam shine isa ɗan na maryamu to kun ga a cikin alkur'ani gaba ɗaya idan ka ɗauko za ka karanta ba za ka tara sunan na mace a cikin alkur'ani ba sai sunan na maryamu menene hikimar haka saboda a danganta annabi isa zuwa ga mahaifiyarsa na na maryamu a tabbatar da cewa shi annabi isa bai da wani wanda ake danganta shi zuwa gare shi na mahaifi wato shi dai mahaifinsa shine kalimar kun fayakunu shine kawai mahaifinsa mahaifiya kuma ita ce na maryamu sa'an nan abu na biyu kuma don a yi raddi ga su nasara da suke cewa annabi isa ɗan allah idan suka ce annabi isa ɗan allah to mahaifiyarsa fa ba matar allah ba kenan e mana Abin da suke nufi kenan annabi isa ɗan allah mahaifiyarsa na na maryam kuma matar allah ce to shi ne allah maɗaukakin sarki yake nuna mana cewa ga ƙa'ida duk mutumin da yake da mutunci yana da ƙima bai kiran sunan matar sa a bainar jama'a ko ba haka ba sai dai a kira hajiya ko kuma mamarwa ne ko mamarwance ko ba haka ba ba a kiran sunanta a bainar jama'a to shi Allah madaukakin sarki sai shi yasa ya kira sunan nana maryamu a cikin alkur'ani gurare daban-daban don ya tabbatar musu cewa inda matarsa shi ai da ba zai kira wa sunanta haka ba ya ta kiran sunanta a bainar jama'a an gane ko to Allah madaukakin sarki ce wajihan annabi Isa alaihi salam zai zama waji alwaji shine wanda mutane gaba daya suke mai da hankali zuwa gare shi wato zai zama fuska ta duniya gaba daya kowa zai girmama annabi isa alaihi salam in banda yahudawa wajihan fi duniya wal akhirah haka nan a ranar gobe kiyama ma annabi isa abin girmamawa wa minal muqarrabin yana daga cikin waɗanda suke makusanta a wurin Allah maɗaukakin sarki wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin a lokacin da yake cikin shimfiɗa na jarirai zai ma mutane ya kirawo su zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda zai kira su kuma bayan ya girma ya mallaki hankalinsa lokacin da za a masa wahayi shine Allah madaukakin sarki yake bamu labari a cikin suratu Maryam bayan Allah madaukakin sarki ya ba na na Maryamu ta haifi Annabi Isa lami lafiya tana dawowa Allah madaukakin sarki yake mata to duk wanda ya miki magana faquli inni nazartu lirrahmani saman falan ukallima al-yawma insiya ki gaya musu cewa ni na yi eh, ma Allah maɗaukakin sarki ba kashin azumin magana ba zan ma kowa magana ba amma ki nuna musu zuwa ga annabi isa su masa magana fa asharat ilai sai da suka yi magana suka ce ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'in wa ma kana ummuki bagiya wai ina kiya samu ɗa yar uwan haruna mun san babanki ba mutumin banza ba ne wato ba shi ba ne wa ma kanat ummuki baghiya haka nan mahaifiyarki ba mu santa da zina ba ke kuma ina kiya samu da kusa wannan kalima ce wanda take me take nunawa zargi ko shi yasa a musulunce idan kuna ta gardama da mutum sai mutum ya ce maka ai ka san ni ba shege bane ko to ya jefe ka da tuhumar cewa kai shege ne sai an masa bulala ko kuma ya kawo shaidu hudu waɗanda za su tabbatar da cewa kai ɗin ba ɗan halal bane ko kuma kuna cikin sai ya ce maka ai dai ka san ni ba mazina shi bane ko to me yake nufi kai ya zargi ka zina sai an masa bulala tamanin to irin wannan magana suka gaya wa nana maryamu suka ce ya ukta haruna ma kana abokin ra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya fa asharat ilayhi sai nana maryamu ta nuna musu zuwa ga annabi isa yana nan ɗan jariri yana cikin sunman jarirai ta ce ku tambaye shi ƙalu sai suka ce kaifa Kalli man kana fil mahdi sabiya aikin rena mana hankali ya za mu tinkari ɗan wannan yaro jariri a cikin tsumma sa'an nan mu tambaye shi ta ina ya zo nan take sai annabi isa salam ya buɗi baki an gane ko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 bai ce musu an Allahu ba ya ce inni abdullahi wannan shine gaskiyar magana abinda annabi isa ya gaya musu ko akwai wata gaskiya sama da maganar Allah to shi yasa mu duk inda muka tsaya za mu rantse mu ce annabi isa bai gaya musu cewa shi Allah bane ko dan Allah saboda Allah ya gaya mana abin ya gaya musu inni abdullahi Ataniyal kitaba Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyya ya sanya ni kuwa annabi waja'alani mubarakan aina ma kuntu ya sanya ni kuma mai albarka ne a duk inda nake wa awsani bis salati waz zakati ya min wasiya na tsaya da sallah da bada zakka ma dumtu hayya matukar ina raye wa barran bi walidati na zama kuwa mai da'a mai kyautata wa mahaifiyata walam ya yaj'alni jabbaran shaqiya bai sanya ni na zamanto jabbar wato shaqiyan wanda yake shaqi ba wassalamu alayya yawma wulidtu wa a amutu wa yawma ub'athu hayya an gane ko to shi yasa annabi isa yana daga cikin ɗaya daga cikin jarirai da suka yi magana kun sa akwai jarirai da suka yi magana lokacin da suke yan ƙananu kaman mutane bakwai hakan nan ko shida zuwa bakwai hakan nan su ne allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon su yi magana daga cikinsu akwai annabi isa alaihi salam haka nan shi ma annabi yahya yana daga cikin waɗanda suka yi magana suna jarirai hakanan wanda ya bada shaidan annabi yusuf alaihissalam nan ma yaro ne ɗan jariri wanda yake bai kai ko da shekara ɗaya ba amma da allah maɗaukakin sarki yake so ya wanke annabi yusuf daga zargin da aka masa makircin da aka shirya masa sai ɗa jariri ya fito ya ba da shaidan cewa annabi yusuf yana da gaskiya hakanan akwai kuma ɗan wata wanda take aiki a gidan fir'auna ɗanta jariri shi ma allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar magana a lokacin da wato wannan wanda take ma matar fir'auna kitso eh, alluran da wato abun kitso da take ma matar fir'auna da 'ya'yanta sai ya faɗi a wannan lokacin kuma tana ma ƙyar fir'auna kitso sai ta ce bismillahi rabbi sai yar fir'auna ce kina nufin kenan babana fir'auna kenan sai ta ce a'a ba shi nike nufi ba wato ubangiji na da ubangijinki da ubangijin babanki sai ta ce a ah, dama kina da wani ubangiji ne wanda banda babana ta ce e ai babanki ma akwai wanda ya halicce shi magana ta kai ga fir'auna fir'auna sai ya kamo ta aka tambaye ta ta tabbatar yasa aka narkar da dalma aka narkar da dama a cikin rami sai ya ce a jefar da ita a ciki tana da ita har 'ya'yanta gaba ɗaya sai ta ce wa fir'auna to tana roƙo abu guda idan aka jefar da su a cikin wannan narkakken dalma bayan sun gama mutuwa a tattara ƙasusuwansu gaba ɗaya a haɗa su a binne su guguda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da yake shigewa lokacin da ya je isra'i da miraji ya shige a wani gu ya ji kamshin gaske yake tambayan mala'ika jibrilu menene wannan kamshin mala'ika jibrilu ya ce ai matan nan da take kitsin matar fir'auna ne da fir'auna ya halakar da ita da 'ya'yanta su ne suke zama a wannan guri to lokacin da aka jefar da ita ɗanta da take goyo sai ya yi magana shi ma ya ce ki yi haƙuri mama muna kan gaskiya da haka kada ki damu to allah maɗaukakin sarki ya ba wannan ɗan damar magana akwai kuma wani wanda ake kiransa juraiju shi kuma shi duma shi ma a cikin zamanin bani isra'ila wani bawan allah ne ya killace ɗakinsa a can bayan gari yana bautan allah shi kaɗai kun san allah maɗaukakin sarki ya halatta musu a zamanin eh, bani isra'ila mutum ya yi haka ya zama rahibi ya koma ba ruwansa da duk wani daɗin duniya ba ruwansa da hayaniyan duniya daga shi sai bautan allah kawai to yana can yana bautan allah wata rana mahaifiyarsa ta zo ta kiraye shi a sai yana cikin nafila ta kiraye shi juraij shi kuma yana cikin nafila ya fara tunanin to yanzu na yanke sallah na amsa wa mahaifiyata ko kuma na ci da sallah sai ya ci gaba da sallah ta sake kira na biyu ta sake kira na uku sai ta yuya sai ta ce Allah ya haɗa ka da sharrin karuwai sai ta tafi bawan Allah sai Allah ya amsa addu'ar mahaifiya an gane ko shi kenan yana cikin bauta a sai akwai wata kuma karuwa ita kuma sai ta zo wurin ɗakin jureji ana cikin haka sai a wato ta yi rashin lafiya sai aka kawo ta a wurin jureji akan cewa ya mata addu'a Allah ya warkar da ita shi kenan jureji ya mata addu'a diga nan kuma dalilin haka sai ya zama na wato ta ta'allaka ga gare shi a wani tarihi kenan waɗansu kuma suka ce a'a makiyayya ce ta zo dalilin kiwo ta ga ɗakin jirai sai ta rinka matsa masa a kwana a tashi a kwana a tashi sai wannan karuwar sai ta yi ciki da aka tambaye ta waya mata ciki sai ta ce jirai sharri ta masa to shi kenan aka ce jirai e eh, mutanen gari suka taso suka zo ce a sai dama ɗan iska ne ya killace kansa a ɗaki yana wai yana bautan Allah aka zo aka ƙona ɗakinsa aka kama sa ce aka je aka ɗaure bayan an ta haifi wannan ɗan jirai ya ce to shikenan yana buƙatar a bashi dama guda damar da yake buƙatar a bashi a zo da wannan ɗa a ranar sunansa aka zo da wannan ɗa a ranar suna jurai ya tambaye shi wane ne mahaifinka wannan dan buɗan bakinsa sai ya ce makiyayi wane kaza shine mahaifina to daga nan fa aka fahimcewa a sai makirci ta majurai to haka nan an taɓa samun wata mata tana goye da ɗanta tana tafiya a cikin gari sai ta haɗu da wani hamshaƙin mai kuɗi a cikin wannan garin a sai azzalumi ne ɗan ta'adda ne yana haye akan dokinsa yana alfahari yana tafiya sai ita kuma mahaifiya kun san iyaye suna son su zamanto abun faɗa a duniya ko ba haka ba sai ta yi addu'a ta ce Allah ya sa ka zamanto kamar wane sai buɗan bakin yaron nan ana an goye shi ba dama yana shan nono ma sai ya buɗe ya shirya bakinsa a nono sai ya ce Allah ya sa ka da na zama kamar wane ya ce kaga kai shaƙi a maka addu'a na alkhairi sa'an nan kuma ka koma kama kanka addu'a ta sharri to wannan a sai wannan azzalumi ne yana zaluntar mutane ne shi kuma wannan yaro Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi bawan Allah sai ya addu'a Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi kaman bawan Allah wane kaza to shi ma yana daga cikin jarirai waɗanda suka yi magana wato a su don haka wato Allah maɗaukakin sarki yana bayyana mana yana da hikimomi daban-daban idan Allah maɗaukakin sarki yana son tabbatar da al'amari akwai hanyoyin daban-daban daga ciki kamar yadda aka haifi annabi isa alayhi babu mahaifiya mahaifi sai mahaifiya ga nan kuma ya Allah maɗaukakin sarki ya ba shi damar yi magana a matsayinsa na jariri wanda yake cikin sun makara na jarirai to akwai yara da yawa da Allah maɗaukakin sarki ya ba su iri wannan baiwan to amma maganar da annabi isa ya yi lokacin da yake jariri iri wannan maganar ya sake nanatawa bayan kuma Allah maɗaukakin sarki ya masa wahayi wato yana kiran mutane zuwa ga tauhidi ta Allah maɗaukakin sarki da bauta to a nan Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna mana cewa kafin nan da aka mana na Maryamu bishara cewa Allah maɗaukakin sarki zai bata irin wannan ɗa mai daraja sai ta buƙaci ita ma wato abin ya bata mamaki ya al'amarin nan zai kasance sai ta ce qalat an karanta ayan إيه. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له qalat sai na na maryam ta ce rabbi ya ubangiji anna yakunu li walad ta ya da zai kasance min ni ta ya zan mallaki da walam yamsasni basharun da namiji bai taba shafa na ba babu wani namiji da ya taba taba ni sa'annan kuma ni ban yi aure ba cikin lissafi na kuma babu maganar aure saboda ita an keɓance ta ne za ta rinka bautan Allah a baitul mikdas a masallaci har zuwa Allah ya karbi rayuwanta ko ba haka ba to ta ya kuma za ta samu ɗa ƙala sai mala'ikan nan ya ce mata ka zalikin lawu ya khuluqu ma ya sha kamar haka ne Allah maɗaukakin sarki yake halittar abin da ya so ya halitta a can baya maganar annabi zakariya Allah yi ya kazalikan lawu ya fa'alu ma ya sha haka Allah yake aikata abin da ya so nan kuma sai ya ce ya khuluqu ma ya sha da ya fa'alu da ya khuluqu wani lafazi ne ya fi ƙarfi ya khuluqu ya fi ƙarfi an gane ko to saboda shan al'amari na annabi zakariya ire-iren wa'annan al'aburan sun sha faruwa. amma ba su da yawa ne kawai da aka sai Allah ya amfani da ya alu. amma tun da wannan al'amari ne wanda bai taɓa faruwa ba gaba ɗaya ya saba wa al'ada mu'jiza ce ko ba haka ba sai Allah ya amfani da kalima ta yakhluqu da haka kalima ta ya yaf'alu ba za ta dace da wannan gurin ba kamar yadda kalima ta yakhluqu ba za ta dace da wancan mahallin ba ta ma wancan mahallin girma yaf'alu kuma ya ma wannan mahallin karanci ko ba haka ba to Allah madaukakin sarki ce yakhluqu ma yasha haka ne Allah madaukakin sarki yake halittar abin da ya so idza qada amran shi Allah madaukakin sarki wato duk lokacin da ya hukunta wani al'amari fa inna ma sanade kawai yaqulu zai ce kun yaqulu lahu zai ce masa kun kasance kawai fayakunu shikenan sai abun ya kasance babu wata wahala da ake ta cewa sai an yi aure sai an tare da namiji sa'annan sai ɗa ya zauna wata bakwai ko wata takwas ko tara wannan duk sunna ce kawai wanda Allah maɗaukakin sarki ya gudana mana yin tafiya haka amma ba wai dole sai an yi haka sa'an nan a samu ɗa ba ina bata an gane al'amarin Allah kawai idza qada amran ay lahu kun fayakun kawai idan Allah ya hukunta al'amari sai ya zama kun fayakunu Allah subhanahu wataala ya samu gane na'am wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum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 تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وزدتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم to daga ابو abubuwan ملائكه جبريل jibrilu ya gaya ma nana game da haƙoƙin annabi isa alaihissalam wayo yu'allimuhu alkitaba allah maɗaukakin sarki zai sanar da shi alkitaba rubutu shine ana ake nufi da alkitab wa'insu malamai suka ce alkitab wani littafi ne na daban wanda ba a bayyana sunansa ba wato allah maɗaukakin sarki ya sanar da annabi isa wani littafi daga cikin littattafan da allah ya saukar wanda ba a ambaci sunan wannan littafi a nan ba wa'insu kuma suka ce a'a alkitaba anan littafin attaura da linjila su ne Allah maɗaukakin sarki yake nufi amma shan gaba Allah maɗaukakin sarki ya sake nanata su ne sabida ya zamana jumlansu matsayinsu da ba a cikin sauran littattafan da Allah maɗaukakin sarki ya saukar to amma dai malamai sun fi tafiya akan cewa alkitaba anan wato rubutu da haka annabi isa sai ya kasance shine mafi kyawun rubutu a cikin al'ummarsa gaba ɗaya wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata da kuma Allah ya zai sanar da shi abin da yake halal da abin da yake haramun ko kuma al hikmata hikimar da ke cikin dukkan wata shari'a da Allah madaukakin sarki ya shar'anta ko kuma sunna kamar sunnonin annabawa da muka karanta a shan baya wa taurata hakanan Allah zai sanar da annabi Isa littafin at wal injila sa'annan kuma ya sanar da shi annabi Isa har wa yau littafin injila annabi isa don haka sai ya kasance yana da ilimin wa'annan littattafai guda biyu duka ya haddace littafin attaura haka nan kuma ya haddace littafin da aka saukar masa na injila wa rasulan hakanan kuma shi annabi isa har wa yau allah maɗaukakin sarki zai sanya shi ya zamanto manzo ila bani isra'ila amma zuwa ga bani isra'ila wato dangin wato zurriya na annabi yaqub alayhi to daga nan kun ga abinda mala'ika jibrilu ya gaya wa na maryamu kenan to sai Allah ya ce anni qad ji'tukum bi ayatin min an koma kuma ana ba da labarin abinda shi annabi Isa zai gaya wa bani Isra'ila lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko shi zuwa ga bani Isra'ila yanzu kamar ba ana gaya wa ita na na Maryam ba yanzu ana ba mu labarin ga abinda annabi Isa zai ya gaya musu ko kuma ana ba ta labari idan Allah ya aiko shi wa rasulan ila bani Isra'ila wato zai ce musu anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lalle ni na zo muku bi ayatin da hujjoji min rabbikum daga ubangijinku saboda kowane annabi Allah madaukakin sarki idan ya aiko shi ba zai bar shi haka nan banza ba zai ba shi makamin da zai tabbatar masa da cewa duk wanda ya kalli wannan aya ko wannan dalili zai tabbatar cewa wannan ya fi ƙarfin ɗan adam ya bullo da wannan abun al'amari ne na Allah maɗaukakin sarki kamar yadda za mu ji a cikin waɗannan ayoyin nan gaba yawwa an eh, qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum idan kuna buƙatar dalili da hujja to na zo muku da dalilai daga ubangijinku kamar yadda fir'auna ya gaya wa Musa shin ka zo da wata aya ne da kake cewa wato Allah shine abun bauta ka zo da wata aya annabi Musa sai ya jero ayoyi to nan ma Allah madaukakin sarki ce anni akhluqu lakum min at wato zan halitta muku min at-tin daga laka ka hay'ati ati tsayin na suranta wannan lakan ta zamanto kamar siffa ta tsuntsu fa anfuku fihi sai nayi busa a ciki fa yakunu tsairan bi lahi sai ya zama tsuntsu amma da izinin Allah madaukakin sarki ina wata an gane to sai suka annabi isa da ya gaya musu haka suka ce suna buƙatar gani haka me kuke so wace tsuntsuwa kuke so a halitta muku don ku yi imani da ni suka ce muna buƙatar a halitta mana jamage kun san duka cikin tsuntsaye babu kaman jamage an gane ko shi jamage wato gaba ɗayan jikinsa nama ne babu gashi kamar na sauran tsuntsaye kamar na kaji ko kuma tattabaru da sauransu amma kuma yana tashi sama kamar sauran tsuntsaye sa'an nan jamage yana da haƙora kamar na ɗan adam wani lokaci ma yakan yi dariya tamkar ɗan adam ne ke dariya an gane ko jamage har wa yau idan ya zo haihuwa ba ƙwai yake yi ba kamar sauran dabbobi yadda suke haihuwa haka yake haihuwa ba kamar tsuntsaye ba gashi nan tsuntsu a gefe guda a gefe guda kuma kamar sauran dabbobi yake aka ce hal al'ada matansu suna yi sa'an nan kuma jamage shine dabba guda ɗaya wanda ita da rana ba ta iya gani hakan nan kuma da dare ba ta gani lokuta biyu ne kaɗai take gani lokacin da rana ya faɗi kafin duhu ya yi tsanni tana gani lokacin da alfijir ya keto kafin rana ya fito nan ma a cikin wannan hasken tana iya gani amma in ban da wa'innan lokutan jamage bai iya gani suka ce muna so a halitta mana jamage annabi isa shi ya yi daidai annabi isa ya ɗaibo laka ya surarta ta kamar suran jamage ya yi busa a ciki da izinin allah sai ga jamage ya tashi yana shawaki ya sama to wannan aya guda ta farko kenan aya ta biyu ita ce wa ubriwul akmaha wal abarsa ina kuma warkar da al akma shine wanda aka haife shi da makanta idan aka haifi mutum da makanta babu wani likitan da zai iya warkar da shi amma in yana raye ne bayan ya girma ne sa'an nan makanta ta kama shi to ta iya yiwa likitoci wa'insu su yi kokarin su samu su warkar da shi amma an haife shi da makanta a babu waraka to amma shi annabi isa sai ya zo idan ya yi addu'a ya taɓa jikin wannan wanda aka haife shi da makanta sai idanunsa su budu ya warkar da mutane bila adadin ta wannan hanya wa'anda aka haife su da makanta wa ubriul akmawal wal abarsa haka nan ma yana warkar da wa'anda suke da ciwon baras wato kuturta ta fatan jiki wa'annan da ake kiransu zabiya ko ba haka ba wannan kun ga ita ma wata cuta ce wanda likitocin duniya ba sa iya warkar da wannan cutar to amma annabi isa alaihi salam da zaran ya zo ya taɓa mutum ya yi addu'a ya taɓa mutum wanda yake da iri wannan cutar sai ya samu waraka nan ma Allah ya ba annabi isa ya warkar da mutane wa'anda suke adadi mai yawa amma sharaɗi duk wanda yake buƙatar aukar da shi sai ya yi imani da annabi isa ya yi imani da allah ya yi imani da annabi isa kafin a masa addu'a allah ya warkar da shi to sai ya samu mabiya ta wannan fuskar da yawa sa'an nan wa uhiyar mauta bi iznillah ina rayar da matattu kuma da izinin allah kun san shi annabi isa allah ya aiko shi a zamanin da likitoci suke tashe a duniya babu waɗanda suke da kima kamar likitoci shi yasa Allah maɗaukakin sarki sai ya aiko shi da irin wannan abin da suke sha'awa abin da suke ji da shi sai aka aiko annabin Allah da irin wannan saboda a nuna musu wato wannan annabin Allah ne duk ƙarshen likitancin likita ba zai iya tada matashe ba to annabi Isa shi kuma Allah ya bashi yana iya tada matattu ya tada matattu guda uku waɗanda suke an san su su bani isra'ila wannan lokacin sun san sun san kuma lokacin mutuwansu da aka je aka binne su wa'yansu ma kafin a kai ga binne su ya tada su suka ce me yasa kake tada wa'yanda suka mutu kwana kwanan nan watakila dama dogorawar su ma suka yi ba mu yadda ba ka tada wanda ya dade an san ya mutu da dadewa sai mu yadda da kai shikenan annabi isa ya ce wa kuke so a tado muku suka ce akwai dan annabi nuhu sunansa samu tsakaninsu da annabi nuhu shekara dubu hudu annabi isa ce kun san inda kabarinsa yake suka ce eh mu je ku nuna min aka je wurin kabarin samu shikenan annabi isa ya kira samu ya tashi sai ga samu ya taso rabin kansa gaba ɗaya ya zama furfura annabi isa ya ce me yasa kanka ya zama furfura bayan kokara su kana matashi wai yana ɗan shekara 500 shine matashi fa a wannan lokacin kansa bai fara furfura ba samu ya ce ai da na naji kiranka naji an kira ni aka ce ka amsa wa ruhallah sai nazata cewa an yi tashi alkiyama sai hankali na ya tashi gaba daya nazata za a yi tashi alkiyama ne shine yasa kaina yayi furfura samu sai ya ce musu to kun ga wannan annabin Allah ne ku yi imani da shi duk wanda ya kafirce masa zai shiga wutan jahannama daga nan kuma ya koma ya kwanta ya rasu dama an tado shi ne saboda a tabbatar musu abin da suka nema sun samu to amma da yawa daga cikinsu suka yi imani da yawa kuma suka kafita suka yi imani da annabi isa har wa yau to allah maɗaukakin sarki ce wannan ita ce aya uku ko ga aya farko aya ta wato halittar tsuntsu aya ta biyu kuma warkar da marasa lafiya aya ta uku kuma ta da matattu wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zan ba ku labarin kuma abin da kuke shi da abun da kuka ajiye a cikin gidajenku sai duk wanda ya tsaya a gaban annabi isa annabi isa sai ya lissafo masa yau da safe ga abincin da kashi da rana ga abincin da kashi da dare kuma ga abincin da kashi a cikin gidanka kuma ka ajiye mai ago kaza ka ajiye nama ago kaza ka ajiye shinkafa ko wake da kaza da kaza kuma ago kaza to sai ya zama suka ce annabi isa ya zama matsafi wannan ita ce aya ta nawa ta hudu sai Allah ya ce inna fi zalika ayatan lakum in kuntum mu'minin wato annabi isa ya ce muku wannan ya ishe ku ku tabbatar cewa ni annabin Allah in dai ku din mu'minai ne an gane ko yauwa in shar'iyya in su mu'minai ne suna buƙatar su yi imani da annabi daga cikin annabawan Allah to wa'annan ayoyin sun isa me kuma suke nema bayan wannan to daga nan kuma sai suka ce to annabi isa yanzu al'amarin nasa ya wuce iyaka da haka a wannan lokacin fa annabi isa yana nan matashi yaro ne hakan nan sai suka yanke 'ya'yansu gaba ɗaya suka hana su hulɗa da annabi isa ba za su je wurin annabi isa ba idan annabi isa ya zo kuma a hana su fitowa wata rana suka tattara yaransu gaba ɗaya a anguwa suka kulle su a cikin wani ɗaki annabi isa alayhi salam ya zo yana neman abokanansa ina suke suka ce a duk yaran nan ba sa na yau annabi isa ce to menene a cikin wancan dakin fa suka ce ai aladu ne annabi isa ce to aiko sun zama aladu suna buɗewa suka tarar da yara gaba ɗaya sun zama aladu ba suna wasa da annabin Allah ba wato al'amarin Allah maɗaukakin sarki yana da ban tsoro yana da ban mamaki shi yasa duk wanda bai ji tsoron Allah ba ya ji kunya a rayuwarsa ba a iya ja da Allah ba a iya faɗa da shi ba a iya gardama da Allah duk wanda yake zai gardama da Allah to ya shiga ukunsa to yara sai gashi nan gaba ɗaya sun zama aladu to a wannan lokacin fa suka fusata suka ce to yanzu za su kashe Annabi Isa amma kafin nan sai suka je suka shirya makirci so karan kansu ba su isa su kashe annabi Isa ba sai suka kai karan saurin sarki ga wani mutum ya fito matsafi suka ce masa yana raba tsakanin yara da iyayensu yana raba tsakanin ma'aurata yana raba tsakanin jangi yana kawo barna a cikin al'umma kun san abin da ake cewa kenan idan za a faɗi gaskiya wato kun san gaskiya ɗashi gare ta duk lokacin da za a gaya wa mutane su tsaya akan abin da Allah maɗaukakin sarki yake so duk abin da Allah ya haramta a bari to wannan lokacin za a shirya wa mutum makirci za a je a haɗa magana da shugabanni a ce wannan ɗan ta'adda ya bullo yana ta kawo ta'addanci yana kawo barna a cikin al'umma yana hana mutane zaman lafiya ku ji fa wanda zai ce Allah ya ce manzon Allah ya ce shine za a ce yana hana mutane zaman lafiya alhalin ko su ne suke hana mutane zaman lafiya to suka shirya za su kashe annabi isa nan ne mahaifiyarsa ta ɗauke shi suka fita suka bar wannan gari gaba ɗaya wannan ita ce sunna ta annabawa duk wanda ya riƙe sunna ta annabawa sau da ƙafa sai ya gamu da irin wannan tsama da wannan ƙiya da wannan gaba a cikin al'ummarsa kada ku manta da cewa annabi isa fa a cikin danginsa yake ba wai bare ba ne a cikin ƴan uwansa kawunnansa da danginsa amma aka masa wannan wulaƙanci aka kore shi da shi da mahaifiyarsa suka bar gari suka koma daji Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai Allah ya ce wa musaddiqan lima bayna yadayhi wa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura annabi isa zai gaya masu cewa ni ina mai gaskata abin da ke gabani na littafin attaura wato kafin shi kafin annabi isa ya zo allah ya aiko annabi musa da littafin attaura ko ba haka ba to ya ce musu ya zo dan ya gaskata littafin attaura wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo kuma don na halatta muku wani sashi na abinda allah madaukakin sarki ya haramta muku dama wa'annan ababen allah ya haramta musu ba wai a cikin littafin attaura ba wa'ansu malamai suka ce dalilin laifukan da suka aikata ne sai Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira wa akhdhihim riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi batil da suka kama sabon Allah sai Allah maɗaukakin sarki ce to ya haramta musu wato iri su naman raƙumi iri su tsuntsaye da kitse Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu amma irin su naman shanu da tumaki da awaki an halatta musu amma kitsen da ke ciki gaba ɗaya Allah ya haramta musu to shine annabi Isa alaihi salam da ya zo ya ce ya zo ne kuma don ya halatta musu wani bangare na abubuwan da aka haramta musu a da abin da yasa aka ce wani bangare akwai abubuwan da aka haramta musu a rubuce a cikin littafin attaura wannan annabi isa bai zo ya halatta su ba kamar sata kamar zina kamar shan giya da sauran ayyuka na sabon Allah tuntuni dama wa'annan ayyuka haramtattu ne a wurin Allah madaukakin sarki haramtattu ne akan bani Isra'ila ba a taba samun wani annabin da ya zo ya halatta wa'annan ayyukan ba ina bata an gane shi yasa ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma na zo muku da aya karara daga ubangijinku fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi imani da ni wa ati'uni sa'annan ku bin biyayya su bani Isra'ila suna tinkahon musulmai ne amma annabi isa yana haɗa su da allah da manzan allah su zo su yi imani da shi su bar abin da suke akai na sabon allah suka iya ya ce musu inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu lalle allah maɗaukakin sarki mahalicci ne ne shine kuma mahaliccinku fa'budu ku bauta masa bai annabi isa bai ce ku bauta min ba hadha siratun mustaqim wannan shine tafarki wanda yake miƙaƙe Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan siratul mustaqim to yan uwa kafin mu karkare sanin kowa ne Allah madaukakin sarki ya ɗauki annabi Isa ya tafi sama ko ba haka ba kuma muna da imanin cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo duniya yanzu ayar tambaya ita ce idan annabi Isa ya dawo a yau muna iya binsa ko ba za mu iya binsa ba idan ba mu iya bin annabi Isa ba menene matsayin mu wannan ita ce abin da ya kamata mu ba kawunan mu amsa akan wannan saboda annabi isa zai dawo akan karantarwa Alƙur'ani sau da kafa ba zai yi ƙari ba ba zai yi ragi ba zai tabbatar da addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari zai tabbatar da wannan addini to abin da ya sa na bijiro da wannan tambayar abin da ya halakar da bani isra'ila ba wai don ba su san gaskiya ba suna riƙe da littafi a hannunsu littafin attaura amma saboda kafin a aiko annabi isa sun daina aiki da da yawa daga cikin ayon da suke cikin attaura sun koma suna aiki da ra'ayinsu duk abin da ya musu daɗi a cikin littafin attaura sai su yi aiki da shi abin da ko bai musu daɗi ba sai su ajingina shi a gefe mu yau mun yi haka da alkur'ani ko ba mu yi ba to da suka yi haka da littafin attaura sai allah ya aiko annabi isa dalilin haka sai suka kasa bin annabi isa alaihissalam su yahudawa dalilin haka ma nasara da allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam don sun daina aiki da injila su ma sai suka ƙibin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi yasa mu ma idan ba mu dawo muka yi riko da alkur'ani ba wallahi idan annabi isa ya dawo faɗa da shi za mu yi sabida duk halayenmu da ɗabi'unmu da sana'o'inmu a yau sana'o'i ne waɗanda suke ɗauke da wato shubuhohi da kuma najasa da kuma wato samun dukiya ta hanyar haramun to idan annabi isa ya dawo a yau ya ce a daina wannan harkan gaba ɗaya mutane nawa za su daina misali guda ɗaya da zan bada ita ce idan annabi isa ya dawo a yau ya ce duk masu ta'amuli da bankunan nan da suke ta'amuli da riba su daina mutane nawa za su daina Don mutane da yawa abincinsu da abincinsu da tufafinsu da komai ya ta'allaka kan wannan harka ta riba ko ba haka ba za su iya dainawa ba za su iya dainawa ba idan ko za a samu waɗanda za su iya dainawa su ne mafi kankanta a cikin mutane. ko ba haka ba to idan ba su daina ba menene matsayin su wannan misali ɗaya na bamu sauran misalan gaba ɗaya suna nan haka ba za mu iya bin annabi isa ba to a wannan lokacin waɗanda ba su daina ba ya matsayinsu duk abin da annabi isa yake kokarin hanawa su kuma za su yi kokarin su su kawo annabi isa matsala daga nan kuma ko da mutum yana igirarin musulmi ne ya fita addinin musulunci wanda ya fada da annabi isa ai shi ma ya san makomansa to don haka abin da ya rage mana kamar yadda na gaya mana mu shi gaba da bin alkur'ani mu yi iya kokarin mu shi alkur'ani yana nuna mana siratun mustaqim idan muka shi gaba da bin alkur'ani daidai gwargwado mu hana zukatanmu abin da suke so duk daɗin abu duk yawan abin da zaka samu a cikin harka in dai wannan harka ta hanyar haramun ne a ƙaurace mata shi zai sa kawai idan annabi isa ya dawo a yau ko gobe ko jibi mu iya bin annabi isa don ta iya yiwa ya dawo a cikin zamaninmu mu daina tunanin wai zamaninmu annabi isa ba zai dawo ba sai nan gaba sai nan gaba sai yaushe kowane al'umma kenan idan suka zo sai su ce annabi isa ba zai dawo ba kuma muna da imanin zai dawo amma zai iya dawowa yau ko gobe ko jibi wallahu alam zai iya dawowa kuma nan da shekaru da yawa Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu akan siratun mustaqim abinda muka faɗa da dai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa ya bamu ikon aiki da shi inda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta mana akwai mai tambaya to sallu ala nabiyil karim